واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الله سبحانه وتعالى saduwa a masjidin a matsayin mun yan domin da dan darasin da muke gabatarwa na bisa littafin riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin imam an-nawawi Allah shi gafarta masa hada da mubaki baki a yau sha uku ga wata na shida hijir manzo Allah biyu. muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka a cikin abin da zamu faɗa satin da ya gabata kwana a hadisi na hadisi na nawa hadisin ibn abbasin mun kwana na abdullahi da abbas radiyallahu anhu kala ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama himaran mausumal wajahi fa an kara zalika ko فقال والله لا أتمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بهماره فكوي في جائرتيه man kawal ja'iratai cewa abdullahi da abbas na bamu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani jaki ai mai alama a fuska fa'an kara zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musun wannan aikin da ya gani yin alama ga fuskar jaki yi magana wannan alama da suke ta kamar lalas a sa abu ko wata ko yuka ko a sa ga zahi a ja domin a kone wannan gashi na wuri nan kuma a dan keke wani fata ta zan alama ga wannan jaki to sai ga wani jaki wani bawa Allah ya masa alama ga huska fa an da zalika sai da ya musu wannan abin fa qala sai yace wallahi la asimuhu illa in min alwajhi ni wallahi ba na yi masa alama da a ce ni na kenan sai nesa ga huska a ƙasashen in wurin da hidima nesa min alwajhi daga huska wa amara bihi marihi sai ba da umarni ga nashi jaki fakuyiya aka wa nashi jakin lalas fi ja'irataini a can bangaren duburarsa gehe biyu bangaren duburarsa ya ce fa huwa shine awwalu man kawa ja'ira taini shine farko wanda yawa ja'ira guda biyu alama to wannan da yace wa amara bihi marihi ba wai annabi ya umuni da zasu daki ba ibnu abbas da ke bada labari shine ake magana fa amara ai ibnu abbas to shi iblis ya ba da wanga hadisin cewa annabi ya ga wani jaki a yi mai alama ga huska sai ya kyamaci wannan abin har ya ce wallahi la a simuhu illa a ƙasa min alwadai wallahi ba na yi mai alama inda nina kenan sai nesa ga huska wannan umarnin da annabi ya ce inda shi na da zai ga yadda yi kuma sannan ya kyamaci wannan abin to wa'amar ibn abbasin sai shi abdullahi dan abbas mai kawo riwaya ya ba da umarni bi himari da naki jaki fakuya an kai kaiwa naki jaki lalas wato alama da wuta fi yi a bangaren duburarsa ta bangaren dama da bangaren hagu na duburar jaki ne to za ce fahuwa shi ibnu abbasin awwalu man kawa shi shine farko wanda ya fara wa jaki alama can bangaren duburarsa can da akwai jakai suna yawo nan gare mu kana ganin jaki wani an ka to kasuwa can jehin duburarsa an yi ma haka nan ko sai ka inda da jakai za ka iso suna haka nan, amma can da dai mu muna gani haka nan ga lokacin da ana kawo jakai kasuwa da kaya a sake su suna da sauransu amma yanzu da yake wani bai sai kaya kama kana yi ta kaɗan kana yi ne ba ga jaki ba kana kwana haka kasu ba ji kukan jaki ba to wani bai taɓa ganin hakan don haka ibnu abbas ake nihi nan ba annabi ya hora an kawa naki jaki lalasa wai tambaya ba a mun fahimta haka za hu ahlu tafsir al-hadith don haka laihina mai girma ayi alama ga huska in har kana son kai to sai a koma nesa ga huska malamai suka ce ka iya yi ga ƙawar dama cinya ko can ƙasa ko ga ƙawar baya ko gehen a wajen bai duk da inda za ka yi amma hizan daidai su ga fuska sai sa shi wancan saboda a ibina ba saboda gudun sai nesa ga fuska can ma gehen dubura kaga suna nesa kenan haka to haka ake so kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni mutum shi iyakar zarafinsa wajen nisanta abin nan da annabi ce a shi iyakar zarafinsa ga saboda kulawa da magana annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya sa ibn abbas ya yi kokarin zaɓin wuri wanda a nesa ga husta ya koma ta yace a jakinsa alama kuma ba ya halatta ya halatta wa kai da raƙumma, da tumaki da shanu alama ya halatta musulunci ya yarda da shi haka kaga ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba da umarni a yi alama ga bisashen zakka ya aka kawo idan aka kawo raƙuma da shanu don a wannan abuwa na zakka domin ko da sun kuce ana iya gane su yakan ba da alama cewa a yi musu alama da an gan su an san mai alama kaza bisashen zakka ne sai dai a gargado a tantano a dawo da su mutum bai ɗaukar su kuma can da haka fatake ke wa dabbobinsu in suka koro su da kowa ce samu inda yawa ta ci alama saboda da an ba makiyayi guda ya kora su ya kawo su to za a kama fitar da su da alamomin su alamomin su wanga ya alama ga kawar dama wanga ya alama ga kawar hagu wanga can ƙasa ya alama haka dai suke yi da haka malamai suka ce akwai halaccin yin wannan abin ana yi kaga koma dabba hadaya mun karanta baya aya na mata alama idan ka koro ta ana koma gefen hagu na ta a dage ta ka jini ya zuba sai da ba ta sai shi bushe kwagganta gehen nan ya riga sau ga dabba hadaya ta ko da ta kuce maka ta ci gaba da tahiya duk wanda ya ganta kuma suna da wani al'ada tun a jahiliya bai ɗaukata sai dai ya azata ga hanya wanda ya azata ga hanya har ta kawo nan a yanke ta ba su ta, da haka ana irin wannan alama kuma ya halatta a yi ta amma dai kada a yi wajen huska saboda darja da Allah ba huska ba yi nan wajen mun da fata mun fahimta <clears throat> eh? mutane ba a wa mutane duk wani abu shi ga huska da ka yi alama da kuma ka yi don kawa duka haramun nan ko don kawa na inda ya ga hukana ko dan jaguda an kai ga goshi jaguda tal inda ya ga hukana haramun ne ba a yi saboda Allah baya son mu da wannan abin shi ta bai yi mu da wannan abin ba duk da ya faɗa da yayi mu kabilu daban-daban ya sa yaren mu ya bambanta kalan mu ta bambanta domin mu fahimci juna amma ba ya mu da waɗannan alamomi don haka ba a wa mutum alama da wuta a tsaga ta haka kawai ba a yi masa wannan alama malamai suka ce namiji ba a yi mai wannan abin mutum ba a yi mai abin ne dabbobi ya halatta a yi musu amma ko su ba ga hukka ba amma mutum ba a yi mai wannan alama sai dai ku samu abin da za ku sa masa wanda kina iya fita daga baya ko kala ta an kasa mai wani bangare kina gaba da an koro su haka wanda yau da gobe cikin wanka tana wankewa haka wannan mai da matsala amma dai a tsaga ki ba ga hukka ba ita ga hukka an riga an kare wannan magana ko dabba ba a wa ga hukka to ko ina ba a mutum tsaga domin wai a bambanta shi da wani shi ba a yi mai amma suka ce dabbobi ya halatta amma mutane ba a yi musu wani abu ina fata mun fahimta sannan kuma ko da don kawa ne ita tun don kabilancin galibi ba adare nike ko ba nuhe nike ko ba gunge nike ko da zai sauransu su na al'ada ɗaya ta waɗanda sun kai baya ba san da haka ba Allah shiga fata musu waɗanda an kawa su kasu ce sai sun waɗiyar su saboda a yi musu saboda akwai mai alaƙa tun da aka mai siko sai ya yi shi dai an riga ai cikin rikin sani Allah ya gafarta ma iyayen da suka yi mai ban sani ba to amma shi kuma in yayi ganganci yawa Allah subhanahu wataala حديث نجب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه همار قد وسم وجهه فقال لعن الله الذي وسمه راه مسلم فقال شيء حني يا بابا هنينا don aikin ya yi muni kwarai da gaske can tambaya da ya yi man fa kuma haka ba shi can gani ɗaya ya yi sai busu wannan abin to amanan hadisin daga abdullahi ɗan abbas ya ce marar alaihi marar alaihi himarun qad usima fi wajhihi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam marra alaihi himarun wani jaki ya wuce shi shi jakin shine fa'il ba marra alaihi marun wani jaki ya shuɗe ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana da wani jaki ya biyo shi wuce shine marra alaihi marun kad husima fi wajhihi shi jakin ai masa alama a huskarsa faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu nabi wa samahu duk wanda yawa wanga wannan abin da ya masa Allah ya tsine masa a shi kanka ba ira ne wanda biyewa zafin gaba ba Allah ya tsine masa kaga ajin kaba'ira ne ina fata muna tare wa fi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin li muslimin aidan a wata riwaya ta muslim yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an darbi fil wajhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani adad darbi dangane da bugu fil wajhi ga fuska shi samari muke laifi mai girma har wancan da aka bara annabi ta yanta shi domin mari huska ta hankata ba don haka annabi ya hana bugu ga huska wa anil wasa fil wajahi kuma ya hana a yi alama a huska sai dai a kuma can wani gehe a yi alama ko shi ga dabbobi ka, ka, shanun ka, jakkan ka, dukkan su dai kana so ka yi alama saboda suna da yawa su bambanta da wanda duk inda sun ka bace kana ganewa ya halatta amma a jini su ga fuska ina fata muna tare to haka waɗannan hadisai dai sun nuna muna haramcin taba huska da yin alama wato kuma har ƙawa ta shiga ita har ƙawa haramun ta ka yi saboda canza halitta Allah ne ta muke na ya halatta ya kamata a ce Allah ya maka fashin goshi sai ga shi Allah bai maka shi ba kaga suka ne ga hikima Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kamata a ce Allah kuma tunka ya musu ɗan uku ko ɗan biyu biyu sai ga shi bai yi ba to wannan suka sai ga hikima Allah subhanahu wa ta'ala wannan haramun ne ina fata muna tare wannan kashi wannan hadisin kenan babu tarimit ta'zib bin nari fi kulli hayawanin hatta namlatu wa nahwiha babin da ke kantar da mu haramcin at-ta'zib bin nari azabtarwa da wuta fi kulli hayawanin ga dukkan dabbobi ko waɗanne irina hatta namlatu hatta da tururuwa wa nahwiya da makamancinta haramun na a azabtar da wata halitta Allah da wuta عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال in wajattum fulana wa fulanan da rajulain min quraishin sammahuma fa ahriquhuma bin nar thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina aradana al khuruja inni kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan wa inna an-nara la yu'adhibu biha illa Allah fa in wajattumuhuma faqtuluhuma rawahu al-bukhari abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi yace ba aka na rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi ba'athin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aike mu a wajen wani aiki da ya samu ya aike mu fi ba'athin a wajen wani aiki da ya aika mu sai mu yi mai faƙala sai ce muna in wajattun fulanin wa fulanin in kun ka tarar da wani da wani li rajulaini min quraish wasu mutane na guda biyu maza cikin qurayshawa sannahuma kuma annabi ya ambace su amma ba a ambace su nan ba in kun ka samu wane da wane fa ahriquhuma bin nari ku kone su da wuta ku kone su da wuta ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مائك صلى الله عليه وسلم يتشي مسو حين أردنا الخروج فيا فدا منا نا كامن مو da mun ka kama shirye-shiryen mu muna nufin fita daɗa. kowa doko kaya ne yayi ban kwana da iyali ne ya gama duk abin da yake fita za su yi sai ce musu inni kuntu amartukum lallai ni na kasance na baku ku umurni an tuhuri ku fulanin wa fulanin cewa ku kone wane da wane to wa innan nara to sai dai ita wuta la yu'azzibu biha illa Allah ba wanda ke azaba da wuta in ba Allah ba fa in wajadtumuhuma in kun ka tarar da su kuka same su faktuluhuma ku kashe su kadai ina fatan fahimta dama abin da babin ke kartar da mu taharimu ta'abibi bin nari kaga tsare da yake hadisi ya hana ka adabta da mutum da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita wuta boya Allah ce dama kuma shi ɗaya ke da dama shi azaba da ita a ce kai duk da abu ya bata maka ne ba ka sa mai wuta ka kode shi in kai haka nan haramun na kai kana son ka zama kisha ga Allah yana azaba da wuta kana azaba da wuta haramun na mai girma ba a yi haka ina fatan fahimta wannan umarnin ga yake kamar da babu ya to da shi abu na biyu hadisi ya kanta da mu mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda daga cikin abubuwan da Allah ke azaba da su shi ne azaba da wata ya ce shi ka azaba da wuta a ya wannan yana kanta da mu shi Allah shi na azaba kuma da wuta yana azaba da wuta don haka mu ji tsoron Allah kar mu fada mu azaba su da wuta shi ya ma ya faɗa mana ƙohoyin wuta har guda nawa guda bakwai kuma mutane da asawa ce da aka muji tsoron Allah cikin abin da muke duk abin da muke nema mu yi kokari mu neme shi ta hayar da ta dace saboda mu sanar da zamu bar duniya mu kuma ma Allah subhanahu wataala kuma shi hina azaba da wuta kuma azabar da ba ta yankewa ba ka mutuwa da ita ya faɗa mana a ƙarshen wata aya kullama nabijat juluduhum da juludan ghayra hali azaba shi dake irin wannan azaba ko naman jikinsu ya zagonye ya lalace sai mu maisuwa musu fata dole ko yaushe fatan jikinsu ta lalace sai mu maisuwa musu wata fata sabuwa domin su ɗanɗanin azaba don azaba ta ake wanda yake wanda a cikin la ya mutu fiha wala ya haya za ka bi tsoron Allah kuma cikin duk abin da muke mu kyautar halayenmu da ɗabi'unmu saboda kama faɗa mu azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai azaba ne kuma da wuta hadisi yana mun azaba da wuta abu na gaba kuma hadisi ya kasar da mu a shi akwai annasi wal mansukh ana samu ne a shari'a saboda maslaha annabi sallallahu alaihi wasallam umurnin farko ya ce a kone su kaga shine abu na farko umurnin da biyu ce ya fasa daga wannan abin dama na ce mu kone su to kar ku kone su in kuntar da su ku kashe su dai a ce kaga musulunci yana da zakkuwa da dokoki saboda kyautata al'umma da taimakon al'umma da siya ga al'umma sa in ya zo da hukunci daga ba kuma sai a jaye wannan hukunci a kawo wani madadinsa to ɗayan biyu ko wanda aka kawo idan mai sassauci ne ko kuma wanda aka kawo idan mai tsanani na in mai sassauci ne domin a sassauta in mai tsanani domin a tafe in ku a hana ku har yin wannan abin a tsananta shi kwarai daga su don gwadane shi saboda mi saboda halaka ku zai yi zai dawo muku azaba mai tsanani an bar shi haka nan to sai ƙara tsanantawa da yin ku bar shi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kone daga baya kuma ta ce aka a kone a kashe saboda Allah ɗaya ke azaba da wuta wannan kuma na karantar da mu cewa matsayinka na shugaba a gidanku ko don ka ce kaza ko don tsuwa kai kace wallahi sai an yi kaga abin nan bai dace da shari'a ba da gabawa, ko kuma ko ya dace da shari'a yin sa ba maslaha ta ba akwai abu wanda yake maslaha ba da girma nawa ka dawo ka walwala wancan abin da kai kin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kone kuma sai sake dace ka ku kone su amma dai laifin su ya kai a kashe in kun kasar da su ku kashe su ina fatan fa kamar yadda can da aka fatuwa makata an ka ce mai gawa ne na ibn babbal an kama shi ko cikin ɗakin kama kuma ya riƙe suturar da ɗakin kama ya ce ku kashe shi ko ta yi a kashe shi saboda ta sa ya yi nisan kwanan gaske yasa da an ka diske shi a garin maka sai sai ka shige ɗaki ya kai ga ɗakin kaba ya riƙe sutura nan taki a da yake a kashe shi ko ta yake a kashe shi to waɗanda su yi lahin da duk inda suka yi an gani su a kashe su bai ce a saurari su ba su ba a dai kashe su sassaucin da sun ka samu kar a kone su inda bai ce kar a kone su bai zuwa kama su kone su a su ina fata mu fahimta ba haka ba azaba da wuta Allah kaɗai ke azaba da wuta shi yasa wani bawa Allah sahabi da annabi a shi sallallahu alaihi wa sallama ta da sabansa suka je bisa ga hanya suka saba masa yasa su tara wuta da suka tara wuta su abu yasa sai da sun ka sa wuta ce a kunna wuta sun ha kunna wuta tun da shi annabi ya ce a shugaba sai ce duk su shiga ta ce har wasu suna jiniyar su shiga saboda su yi mai da'a saboda annabi sun ka da'a sai wani ce ai da ma mun yi imani da annabi saboda kan mu shiga wuta don haka ba su shiga wutan nan sai da suka dawa suka ba annabi labarin abin da ya gudana tsakaninsu da shugabansu ya ce kun kuru don da kun shiga wutan nan da ba ku tattara ita wuta ba a wuce ta azaba ga taliki ba shi shiwa taliki dan uwa ne azaba to lahina mai girma haramun ne wannan abin ka ce Allah ɗaya ke azaba da wuta Allah ya gane da mu gaskiya samu yake mun fahimta ko حديث <clears throat> mu na gaba ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله sallallahu alaihi wa sallama في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمر حمرة معها فرخان هكذا فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يؤذب بالنار إلا رب النار Abdullahi dan Mas'ud ya roƙo mu da cewa lallai sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin a cikin wata tafiya. Fan tsalaka li hajatihi sai Annabi ya tashi ya bar su yadda saboda wata bukata ta sa. kamar an sauka ga wuri ana nan zaune dama an kartar da mu in suka sauka ga wuri za su sauka gurub gurub haka ba gehe guda suka haɗewa ba saboda dalili na tsaro da wasu abubuwa ana isa wasu koma can wasu koma can su canci wasu ike ike can su haka suka rarrabuwa haka har wata suka ce mun ce mun sauka wani wuri muka iske wata itaciya mai inuwa mai duhu mai kyawu muka ce a bar manzo Allah wannan itaciya ne, sai suka bar mai suka suka kakkasa kawunan su sai inda ya dan kwanta yana kwana wani ya zo dauki takobin sa yace wa zai hane ka wa zai hana ka in kashe kai wai sai Allah in kuna tuna wannan kisa to shine yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuna wannan wurin fan talaka li hajatihi sai ya tashi ya tafi saboda wata bukata ta sa ba faɗi bukatar ba fara aina sun mara sai mun ka ga wata ƴar ƙaramar tsuntsuwa sun ma za su fice na unna min tsuyuru wata kala ce ta ƙananan tsuntsaye sai mun ka ganta ma'aha farkani tana ta da ɗiyanta guda biyu fa kazna ha, sai mun ka kare ɗiyanta guda biyu ja'at hummarat ta'rishu da mun ka kare mata diya sai ita wannan tsuntsuwar ƴar karama sai ta dawo tunda an kare mata diya Ta'ariku tana daga hikayakanta sama tana aje su ƙasa tana dan kukan da na tsuntsaye shine ta'arifu duk ya dauki waɗannan abin ta daga hikayakanta sama ta aje su ƙasa don ba sama take ta dawo ƙasa tana zan ba ta yaƙa su amma tana nuna damuwarta da bakin cikinta ta ɗaga hikayakanta sama ta aje ƙasa tana dan kukan da na tsuntsaye ne ta'ariku. faja annabi sallallahu alaihi wa وسلم ana haka sai ga annabi sallallahu alaihi wa ya dawo daga wajen wancan bukata da yake fi sai ita wannan abin na gudana ga sun doke mata iya ga ta tana ta wannan abin da muke bani faƙala sai yace man faja a bi waladiha wane ne ya tusa damuwa ga wannan bisa ga iyan gadaka shine man faja a bi waladihi wane ne ya tsama wannan halitta damuwa ga iyan ganata ruddu wani da ha kuma ya mata da iyan saboda tausayinta fawara a ƙaryata namlin ana ta haka kuma sai ya ga alƙarya ta tururuwa kamar ka ce gidan tururuwa amma an ka masa alƙarya saboda da ita da ɗiyanta da menene nata duk haka suke in suka zo suka ɗauki abinci suka koma ta kira wurin alƙarya amma na nihin gidan tururuwa wara a ƙaryatar namlin sai ya ga alƙaryar tururuwa ƙarar ƙad harraƙana ha mun ƙone ka saboda da sun ka sauka sun ka iske gidanta ta san ta yi tsohon wani lamari gare ta kuma sai suka sa mota suka ƙone wurin shi ba nan ko da an kai wannan abin ko da yadda iske sun yi waɗannan abuwa guda biyu ga dai wannan sun an ce mata ɗiya suna cikin sun sa ta damuwa ita kuma turo sun kone gidanta faƙada sai ce man harraka hadi kuma wane ne ya kone wannan wurin ƙunna mun ka ce na hannu mun mun kai wannan aikin ƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce innahu la yanbaghi an yu'adhiba innahu yadda al'amari ke la yanbaghi bai dace ba an yu'adhiba bin nari ai azaba da wuta bai dace ay azaba da wuta ba illa rabbun nari wanda ya dace shi azaba da wuta shine ubangijin wuta ubancin ubangijin da wuta bai dace kowa shi azaba da wuta ba mun fahimta jiddi ko haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane masu daraja abukan tahiyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun zauna gida da shi sun fita tafiya da shi ya sai a wajen su sun sai a wajensa ya aura a wajen sun aura a wajensa ya san limamin su sun zama musa haka suka yi ta samun wannan daraja kuma su ita suka taya su Allah ya ƙara ya da su za ka bi yanzu wanda bai shigo ya ke daga cikin mutunci su ya zage su ba kowa yake zagi ba kansa yake zagi nan ibn mas'ud yana babu labarin hidda da sun kai da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a wasu ta ba wani ko ta yata ba ta umurata ko ta aikin hajji ce ko ta harkar yaƙi ce sun dai ta tafiya tare da shi suka sauka a wani wuri sai wata tsufa bacci ya daga ta zo suka ɗauke mata iya wannan na nuna muna cewa da annabi ya dace a mesuwa mata abinci a ce bai dace ka raba tsakanin uwa da iya ba in babu dalili kuma wannan haka shari'a take haka shari'a take laifi na a raba tsakanin uwa da iya na mutane da na dabbobi yasa ko bisa da ka sai suwa da ɗiyarsa sai dai a yi ciniki da ɗiyarsa a sai su gaba ɗaya amma hina a an ce mata su a sa su damuwa a sa ta damuwa allahumma illa sun kai yanzu ga ana iya ta da su da wani abu ko da tana nan dole ya yi su za a yi to wannan babu laifi amma in ba su kai haka nan ba a raba su da ita sai tana begen suna begen ta lahina a musulunci aka ce sai dai ka kai su tare kawai su haka to sa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga sahabbansa ba fa haka laifina ba sun kame mata yaddiya guda biyu sun hana mata yadda wasu ya bada wunci a nesa mata diyanta saboda sun kame mata da hankali daga da diyanta ina fata mu fahimta ba ji ta da wani irin tausayin uwa tausayin uwa ga abin da ta haifa ai kaga ita ma kan karanta yana bisa ga danja ko ba haka ba amma ta hita batun ta hita batun abin da suna iya mata shi na danja na kashe ta ko makamantar sa tun da iyansa na ga hannunsu ta kasa ta yasa ta kai ta na wurin nan tana kai da kawo tana ajiye kakenta kasa tana daga sama tana dan kukan nan nasu haka nan saboda iyan nan nata su suka nema a bata abin ba wai sun kama ta gudu haka uwa take duk abin da zai sa uwa ta gudu ta bar ɗanta su abin da ya muni kwarai da gaske kuma kowace irin uwa ce saboda zai kai da rahama da Allah ya sanya mu uwaye to haka ya kamata mu ji tsoro Allah mu ƙara kyautata mu inna da babu musamman inna kamar yadda hadisi ke magana cewa ta yi haƙƙi sau ɗaya ta haƙƙi sau biyu ta haƙƙi sau uku sada aka ta sanan baba da wani ya tambaya wane ne ya fi tantanta kyautatawa ta annabi ya ce mamarka sannan waye sannan mamarka sannan waye sannan mamarka sannan waye sannan babanka saboda shi ke ne wani abu na iya tasowa ki ɗauki wani mataki mai sauki ko kuma iya ga haka nan dai gara gudu ne barka ta ya kai amma duk abin da zai sa uwa ta gudu ta bar ɗanta to abin da ya muni ko wace irin uwa ta ko ta dabbobi ta ga misali wa ga tsuntsuwa da haka da haka duk abin da zai sa ka raba tsakanin ɗiya da uwarsu ɗiyan ko menene ko ɗiyanka da su wani abin to kai kokari ka hana dama ba manya ka wannan abin ba nan ƙanana ya sun ce wannan abin duk abin da zai sa a raba su da abin gansu ya kamata kai ka sai din ka hana yanka daga wannan abin saboda bacin ran da za ka samu wannan dabba wannan na muna irin tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ga mutane ne ba har ga dabbobi da kwari da menene ya dan ga ce ya tausaya ma wannan halin da take ciki kuma ya tausaya ma tururuwa kodiyar da an kai mata an kai mata da ina fatan muna tare kuma hadisi ya kasa da mu a ce ba a kone tururuwa laifi na yadda aka yi tanda a samu mata kalandir ko feto a tadda wuta wurin nan sai dai a yi duk abubuwan da aka sawa wanda ba na wuta ba a kirkita da ita ta kashi amma dai ba a kone ta laifi na kone ta sai dai a yi ta tona wurin nan a tona duk abin da aka tona a cikin ruwa na za a sawa wani abu ne wanda ba wuta ba ko zama ga na suke ya halatta in tana cutar da kai ka sa mata amma wuta dai ka sa mata wuta wannan musulunci ya hana shi duka waɗanda sa cikin ƙarshe abin da hadisi ke nuna muna Allah ya samu dace wannan hadisi rawa Abu Dawud bi isnadin sahihin kuma imamu Albani ya ce hadisi ya inganta a cikin sahihul Jami dukkan su Allah shi gafarta musu kauluhu da yace qaryata namlin ma'anahu mawdi'un namli ma'an namli wurin na turura tare da turura duk shi aka cewa alƙarya ne wurin nata wato gidan turura tare da ita da ita da gidan nata duk gaba ɗaya an ka kalle su an suke musu alƙarya kamar duk garin birni kabe ai gaga da ita da garin da mutane gari an ka kalla an ka ce musu gari ko to a haka da wurin da ita an ka kalla an ka ce musu alƙarya babu tari matsalul gani da haƙƙin ɗalabuhu sahibuhu babin da zai karantar da mu harancin jinkirin biyan bashin mawadaki matsalul gani jinkirin biyan baki daga mawadaki ba kala na ba mawadaki na ana bi mai baki ya kasa daura ya ɗebe kuɗin ya biya kuma abin da hina da su to shi ne matsalo gani jinkirin biyan bashin mawadaci bi haƙin ta hanyar ba da wani haƙi da labahu sahibuhu wanda mai haƙin ya bide shi kila ka yi masa aiki wayar na ka yi masa ayin jinga dubu bakwai ka ƙare dama kun yi akan cewa bashi da kuɗi za ka yi mai bashi zuwa ƙarshen wata zai baka misali don mun karanta baya tun harko in ba akan bashi an kai ba laifi na mai aiki ya kare aiki baka biya shi kuɗi ne ba a ɗauka akan bashi kun kai da shi cewa ƙarshen wata zai baka to kuma ƙarshen wata ya samu kuɗin naki kila ma da ƙarin wasu abubuwa da bai zata ba kuma hijin nauyin ɗiba kuɗin ka ya baka to wannan abin haramun nan mun fahimta shine matsalul gani bi haƙƙin ɗalabahu sahibuhu da wani haƙƙi wanda mai haƙƙin ya nemi abi ne ka ƙi bashi kana gani in ka bashi dukiyar ka tarige bari ka ƙara jujjuyawa kai ko har zuwa gaba ka bashi to haramun na ka aikata ka zalunce shi qala Allah ta'ala Allah madauki sarki ya ce inna Allah ya an tu'addu al-amanati ila ahliha malaika wannan aya cewa Allah subhanahu ta'ala yana umurta ku ya ku masu imani an tu'addu al-amanati ku ba da amanoni ila ahliha ga ma'abuta wannan amana ai kaga malamai suka ce abin da ya kawo ta amana ce tsakanin ka da cikin hakulla zai yi maka aiki kaza za ka bani kaza kai yadda to ya kamata ka cika wannan amana da kuka yi inda bai amince maka ba ya san mayo zai mutu wake kace shi masa aiki ba ka yi da ya san ka mayo da kake in an kai maka aiki ba ka biya ko ka cire mutane duk wanda ya san ka bai ko ba haka ba amma saboda ya san kana biyan mutane ka sashi yayi akwai amana kenan ko kuma bai san ka ba amma ya ma kyakkyawan zaton cewa za ka biya shi ke sa yayi to ka cika wannan abin ka biya shi haƙƙinsa وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته فإن أمن بعضكم إن ساكن فسنك أمن شيما بعضا ساكن to wanda an ta amince ma falyu addil ladhi itmina amanatu lalle shi biya ibada amanan nan ga wannan da ya amince masa wanda ya maka aiki da aniyar cewa ya amince cewa za ka biya shi to dole ka biya ka ba da amanan nan da ya baka ba kuka ce ba wajen ajiya ɗaya ake magana ba na amince maka naki don Allah ga kuɗi na dubu kaza a jemin zuwa ƙarshe wata zan zo ya ansa wata lalluwa gare ni in ni ajiye su a hannuna zan iya kashe su ba na ɗaya amana take ba hatta da ka sa ni aiki ga yadda za ka biya na yadda mu yi haka nan amma za biya ka lokaci da ita kare in kare amana ta wani muhakulla ina fata muna tare za ka da mu ɗauki cewa amana sai kawai in na ɗauki abina na ba ka matsayin ajiya cewa amana ba sai amana ba sama da kyau wani fa in amina ba, baya ba. idan sashen ku sun ka amince ma sashe to fal yu'addi alladhi mina, min alladhi itu mina wannan da an ka amince mata Allah falli addi shi da amana ho amana nan da an ka bashi amanati wannan addu Allah ta bashi ta haka waɗanda ayoyi suna malam rai kawo domin shi matashiya dangane da nuna cewa in kana da abin wani hannu ka kuma kana da wadata da za ka ba shi abinsa to mayar masa da wannan abin to amana ta biya rashin mayar masa cin amana ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع Abu Hurairah Allah ya ƙara yarda da shi ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce matsalul gani jinkirin biyan bakin mawadaci zulmun zalunci na kuma Allah ya ce يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما saboda adalci Allah subhanahu wa ta'ala komai na shi na ba inda Allah ka zalunci cikin halittar don komai na shi na amma ce ya ku bayina ni na haramta ma kaina yin zalunci duk da mun san duk yadda Allah ya yi gabayinsa bai zalunci ba don mallaka sake duk yadda Allah ya da bayansa bai zalunci ba don mallaka sake amma saboda ya karantar da munin zalunci kuma ya karantar da mu yadda ya kyamace shi ya ce na haramta ma kaina yin zalunci don haka na sanya zalunci haramun ne tsakanin kada ku zalunci ta shi nan annabi ya ce matsalul gani dinkirin biyan mawada ce zulumun zalunci ne Allah ya ce karka yi ce abu kaza zalunci ne kai kaga laifi ne mai girma mun fahimta wa in utbiya ahadukum idan aka haɗa ɗayanku ala mali'in akan wani mawadaci falyatba to lallai hibi kana biyar ja'afar dubu shida wadda kun ga ajeran sha uku ga watan juma'a da sani ba yau kenan ba bayan isha ya iske gida shi a ci dubu shida ɗin kana zowa an sa sai ce a ah, lalle ko yau ne an ranar kuɗin naka don Allah gawa ne can ina bi ne dubu bakwai je ka ce na ya baka dubu shida mun fahimta to shi ne haɗi shi ka zo wajen ka ki biya ka sai ce to je wajen wani ka ce na ce ya baka kaza kuɗin da nika ba su kaza ya baka to a tsari na kantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa idza usbiya ahadukum ala mali'in in aka ce ɗayan ku ya bi wani mawadaci ya anshi kuɗin da kika biya to a shari'a musulunci fa ba lallai shi bi kada ce baya zuwa shari'a ta bada hankali kada ta gafiya ba ni ba kuɗi ba kai ni ba kuɗi ko ina ban zuwa kai ka bani kuɗi na in dai mali'in na mawadaci ne ya kai je wajen alhaji wani ka ce na ce kuɗi ne kai masa ya baka kaza kuma ka sa alhaji wani din nan to ka yi hankuri shari'a ta aza maka dai kake to babu laifi ka iske shi yanzu abin ya koma tsakanin ka da alhaji wani in dai mawadaci na kuma shi ke yi ciwon ya riga kare da wannan farko kuma sai ka yi hankuli haka shari'a ta da shagali sai ka kuma kai amma da kada an kace annabi ya ce alamalin akan mawadaci ko to ka ce ba ka zuwa to na malamai suka tattauna wanga umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wa idza utbiya ahadukum ala mali'in falyatba shin wani irin umarni na wajabci na ko na musabanci na wasu malamai suka ce na wajabci na don haka dole na ba dai ka sa alhaji wane ba kuma yana bi nan shi sai ka ce ce alhaji wane aiko na ce kudin da ya biyar ka dubu kaza ya cika ka bani kaza sai ke shi ke na kida ya baka shi ke na magana ta kare in kuma shi ya ga cewa da Allah ta ga hankuli har zuwa gobe don Allah ka toye magana don tsakanin ka da shi na kowa an kasa wannan ajali ina fata muna tare don haka hanabila suka ce wannan abin wajibi na wai ko kana so ko baka so sai ka je kai in baka yi ba ka saba ma Allah ka saba so Allah aksarul ulama suka ce ba wajibi na ba musahabi na in ka yi akwai lada wani alhaji wani alhaji wani wuri ga zato na gane shikenan in ka je kana da lada in kuma ka gada wasu ka ko ina ban zuwa bani kudi na to shikenan ba kai laifi ba amma dai baka da lada faru da mai haka suka ce musahabi na ba wajibi na ba kaga in ka za hanabila wajibi na sai ka ce kila la kusa baka ga hanabila kila aksaru ulama ina ka bi amma dai gaskiya abin da yi idan malaman sani hadisi ga abin da yi illa bi an kace maka ne in dai mawadaci na ka tafi sai in abuwa guda uku zuwa haka uci haka nan sun faru na daidai an kaga iske fakiri ne in kana au mu mumatilan au ƙariban lata to kaga da maka ce ba ka zuwa kala kana wanda an kace ka wajen sa to ba na gina baka ce ba ka zuwa mawadaci na amma rigima ta yi masa yawa saboda akwai rigingimu da ta yi magana aka masu yawa to kaga na maka ce ba ka zuwa ko kuma a'a alhaji wani an sani ta duk abin da ya sai ko ga kowane bai ɗauko shi ba shi da kuɗi ne ka ɗaukowa amma shi ko mu maɓilun nan kina da wuyar ɗiba kuɗin ka ba ka ina ci waɗanda aji kana da tarihi ne haka yake to kada ka je ka na ce ba ka zo na uku ko kuma ɗan uwanka na an ka ce ka kai waje ne wanda an ka ce ka kai waje ne ka ansa sa ka da ko yana auren ka ko wuce haka nan wanda yake in ya hana maka akwai nauyin a ce ka ɗaga shi zuwa ga hukuma ko makamancin haka to uku din ga duk ya halatta kake a'a ba na kuɗi yana tsakanin da ko kuma wani dalili wanda shari'a tana iya kallon su ce dalili don ka ga wanda guda ku duk da na talaka ne shi ma iya kawai ya fita kuɗi gare shi dan uwa ne na na ce na ke dan uwa ne kotu amma ba dan uwa ne na ba ya ce alhaji wani ya ce ka bani kaza wanda ka je kai lalle hina biya ta amma da Allah ka gode har gobe har gobe har gobe har gobe ka ta dai kana kai shi mahukunta in akwai mahukunta a neman maka haƙin a kada kai shi a dama ai abi ya kuma tsakaninka da shi ai ya riga ta tsakaninka da wancan ya kuma tsakaninka da shi yanzu ga ina fata mu fahimta ai sai sa ko dan aka ce in dan uwanka ne saboda ba ka yadda ga cewa ga hoto shi wancan wa in ka yadda ka shi shike kun rabu da ka yadda ka ta ka samu na da musabanci to shike nan ku daga kun rabu ha eh? shike ne yadda ka sai in wancan nan na farko ya kiya ko wanda ya kiya shi da hukunci gudana yadda ka san na farko in ya kiya ko dai ka kai shi ga hukuma ko ka ce da baka ga Allah ko baka ga kai ba dai biyu na ko da kai shiga hukuma wanda shari'a ta sani ko kamar shiga Allah to shi ma wancan da an ka haɗa ka da shi ya kiya ɗan juna ko ka shiga hukuma ko kamar shiga Allah amma dai ba ka sace dawo ma wanga in dai babu wannan yaudara sai da in ya haɗa ka da shi ko da ta sace a'a ai kariya dai ta maka ina bi na dubu kaza amma na biya shi lokaci kaza ko da ka hegudu ya barka to kaga yanzu wannan ba ta da alaka dama ƙarya ta yi to za ka koma masa mun fahimta ko don haka wannan hadisi aka ta da mu idan kana cikin wadata mai bin ka haƙƙi ya zo to kada ka kula da wai kai taka lalura kai ta batun tashi lalura ka hana mai zalunci na kai yadda kake da tasa lalura shi mana ta tasa lalura in dai abin nan nasi da nan to ba shi ka roƙi Allah shi sauka maka tasa lalura amma ka taushe mai haƙe don biyan ka shi ko ka bar su tasa lalura to zalun shi na kai Allah ya kare mu daga wannan muttafaqun alaihi wannan hadisi akwai cikin bukhari da muslim ma'ana utbi'a ai uhila aka hada shi da wani to shi to Allah shi dauki wannan hadin da aka yi masa ya tai a kuma yana ganin na ya kamata mu tsaya don mu tabbas ta yi ta minti ɗaya ko ko sauran ha ko mu ƙarar gadi ƙara wanga hmm? hadisi biyu na babu karahiyatu babu karahatu audatul insani babu karahatu audatil insani fi hibatin lam yus mina na yusammaha lam yusallimaha ila ila al-mawhubi lahu wa fi hibatin wahabaha li waladihi wa salamaha aw lam yaslamaha wa karahati mina na shara'ihi shay'an tasaddaqa bihi min alladhi tasaddaqa alayhi aw akhrajahu an zakatin aw kafaratin wa nahwiha wala ba'sa bi shira'ihi min shakhsin akhar qad intaqala ilayhi babu babin da zai karahata zai kata da mu an ki audatul insani dawo mutum fihi batin ga wata kyauta lam yusallimha ila al wadda bai bada ita ga wanda ya bada kyautar lahu ga gare ba ka bada kyauta ga wani baka wada mika ta ba to an ƙi ka sake dawowa ka ce ka hasa kyautar kufai fahimta ko? ka riga ka ba da kyautar ga wani baka wada mika ta ba to ka fata an ƙi haka ne don da ka riga ta kai ga hannu ne magana ake wata so duk ta zama mallaka ta yanzu ka an so ta haƙƙi wannan da ka an sowa ka fahimta ko ka riga ka ɗaya hasa ɗin kacewa daga tana baka ya riga ya an sa abita ya wuce ka wuce ka da ka sai kai na hasa ba sa ba ta so ba don tun da ya riga an sa haƙƙi na yanzu ba ta ka ta ba a ka da yin suwa da niyyar ka bashi ko ka ce masa aikan ka kuma ka wayan nan zan baka na baka ita ma amma zan kawo maka ita kuma daga baka wasa an ki hakan balle suka ce amma in ka yi to kawai ɗaya ka saba alƙawarin da kai kada da ka saba alƙawarin da ka yi amma dai kuma ka da maka kake ba su haɗin haka amma da ta kai gare shi to nan babu magana cewa kawa mu fahimta wa fihi wa wahabaha ko kuma ki dawo maga wasu kyauta da ya ba take lawadan ga ɗanai wa ha aw lam yaslimha ya sadar da ita ga dan ko bai wada sadar da ita ba ya riga ya wada ita ko bai wada ba da ita ba ki dawo ki ce ya fasa an ki haka nan wa karahatu shara'ihi shay'an kuma da kyamar cewa ya sai wani abu ta saddaka bihi wanda ya bace shi sadaka min allazi ta saddaka alaihi ga wanda kan ba sadakar ka ba shi sadakar saniya sai kuma ka dawo ka sai ta gare shi an ki haka nan kun fahimta ko ko ka ba shi kyautar saniya ka dawo ka sai ta gare shi an ki haka nan ko da ko yana son sai su ita ka ba shi kyautarta ko ka ba shi sadakarta kuma ka dawo ka sai ta aiki haka nan mun fahimta aw akhrajahu an zakatin aw kafatin ko kuma ya fitar da wannan abin da ya basuwa daga zakka zakka ce ka fitar a kida tunki 40 aka yadda nawa daya ko sai ka bashi to kuma ka dawo ka ce kuma kana sai suwaye na sai ka sai ka gare shi an haka nan au kafaratin ko kuma kafara ka kama mutum ya fita ka kafara da bisashe ya ba su sadaka kuma ya dawo ya sai waɗannan bisashe an ci hakan. nan wani hauya da makamancin waɗannan abubuwa amma wala ba ta babu da hi bi shira'ihi da sayan da zai yi shi wanda ya ba da kyautar min shakasin akara ga wani mutum na daban kadin takala kadin takala ilaihi wanda ta kira ta zuwa gare shi kaba ba malam hasan tunkiya ya sai samu malam zaidu ko ya ba malam zaidu kyauta shi ko to kai ka sai ta ga malam zaidu kaga ba directly ga wanga ka sai ta ba dama abinda ba so ka sai ta ga wanda ka ba to amma shi ko ya sayar ma wani ko ya ba wani kyauta ko ya ba wani sadaka sai ka koma ga wanda kaga yana son sai ta kace ina sayi to ya halatta ka sai amma shi da kan ba kyauta ko saraka bai halatta ka bai da kyau ba an ta bai halatta ba ba da kyau karahi karahi an kace mu fahimta ko to wannan ba da waɗannan abubuwa su da rai muna magana a kansu ka ba da kyauta ka koma ga kyautar ka, ta hanyar mai da hannu a gogo baya in ba ta da kai ba ko kuma ka ba da kyauta ka koma cin kyautar ka ci cikinta ba wai ta an ta ba a cikin abin da ka ba ta kyauta na kuma ka ce an ka kai maka wani abu da shi kaci ko yin abinci na kuma kaci ciki ne duk yana shiga cikin nan ko kuma ka ba da sadaka ka sai ta daga wanda ka ba ta sadaka amma ya halatta ka sai ta daga wani wanda ta kira ta daga wanda ka ba zuwa gare shi sai ka sai ka sai ga wanda shi wannan ya halatta alaikum assalam eh kada kaki kada kaki eh kada kaki in dai wannan kyautar tare da kan baki to kada kaki ka a'a ba magana ba zai ji daɗi ba shari'a ta hana maka ba magana ba zai ji daɗi ba ba jin daɗi wani asalwa shari'a a kallo inda abin da ka baki na to kai kika ci wannan abin sai ka sai naka don ya ce ko ɗari bai da don kaga imel in ba kyauta ɗaya ka baki hita naira ɗari biyu suka ne babu ranka da wanda ya suwa to amma kilan ka san ita ɗaya daga kuma ana ƙara gaba sai sai ruwa sai wata ake kagu da to kai dan da kada ka ci wannan abin saboda kyautar ta annan Allah ke yin manga bari mu shiga cikin hadisi عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه متفق عليه وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يكيء ثم يعود في قيئه فيأكله saboda munin abin daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda da ke lalle manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce allazi yaqudu fihi batni mutumin da ke komawa cikin kyautarsa da ya basuwa ya ci daga cikin ta, misalin sa kalkalbi kamar karena yarju wanda ke koma fi kai cikin amansa suka ce kaza da wannan baka al'ada suna iya amai in ya gama yi kuma guda kuma yanzu guda guda ya lafi abin kai ya abin ko guda dama da ya shiga wata karo bai shiga da kyau ba mu fahimta ko wa fi muttafaqun alayhi fi riwayatin matsalin ladhi yarji'u fi sadaqatihi misali mutumin da ke koma cikin abin da ya ba su sadaka ya ci ka matsalin kalbi kamar misalin karena ya ƙi'u wanda ke yin amai sun ma ya udu fi kai sannan ya koma cikin amansa fa ya akulu ya sake cikin abin kaga janarin shari'a ta hana muna ka ba mutum kyauta kuma ka dawo ka cikin wannan abin da ka ba shi kyauta da sanin ka ya hana mu ko ka ba shi sadaka cikin abin da ka ba shi da sanin ka zo ka ci shari'a ta hana maka wannan abin ibnu dakikin idi yace saboda munin wannan abin sai annabi ya ba da mummunan ne guda biyu shi allazi yarju'u fihi baki aw sarqati masalahu kal kalbi shi wanda ya dawo cikin sarkarsa ko kyautarsa an kamisa ta shi kamar kare abin da zai ci an kamisa ta shi da amai wani da sauki mutum shi amai kan na hida shi amai abu ne mai sauki abu ne mai muni to ce waɗanda misalai guda biyu da an ka buga lokaci guda kare da amai shi mai cin an ka misalta shi da kare abin da ya ci an ka misalta mai shi da amai zai gane munin abin ya ce abin tsananin ya yawa kwarai da gaske don ka tsari na musulunci in dai abin da ka ba suwa ne an ka fitar da shi to baka ci ne in dai abin da ka ba suwa ne an ka fitar da shi baka ci ne amma in abin da an ka fitar ba ka san ko ne ba to ba shari'a ba sa ka bincike ba ka san ka ka mai buhun shinkawa ba kwanan kuri nan kun biyo gidansa sai kun ka dama ba kun ka na kun ka sai an kashi babu da kake shinkawa da nikawa ka tawo ga babu wannan mutane ba sa ka wannan da ya ka abinci babu ruwan kawai ai dama na fasala kai ai ba kai dai ka iya masa kyauta ba wannan wani abu ne ba a saka bincike ba bai ka abinci ba za ka da abincin ka ta yarka amma ce a yi buhun nan da ka min to ba ta abinci don ka san kyautarka ta ko tura ta ta shin ta in ka ci ta ka amsa ta ka da kare sannan kuma kamar amai na annan kana ci amma ba ta sani ba wannan shi kenan ba wurin shari'a da wannan abin ina fata mu fahimta da haka malam in dai ka san kuɗin ka na ya sai maka abinci da su wanda ka shi kyauta ko sadaka to karka ci shin wannan abin yana da muni kwarai da gaske a shari'a mun fahimta ko a ba ce haramun na ba amma dai annabi ya kyamace shari'a ta kyamace kuma kyama mai tsarni ba ce an kai haramun na ba amma dai shari'a ta kyamace kyama mai tsarni wa alaikum assalam wanda ke ci da ma ce ai ba kyauta ta yake ba ta ba ba sadaka ta yake ba ta ba dole na gare shi ita mahaifiya ba kyauta aka bata ba ba sadaka aka bata ba dole na sai sa ba a bata zakka ita dole na a ci da ita dole na a sha da ita za ka duk abin da ya kawo mata naci na tuwar annan hina ci shi ne ba ta ga cikin wannan abin su dole na Allah ga waka Thank you. a ba ko ai ba kyauta ta kai mai shi ba ko ya fata da kai mai kuma dole ka kili ya fata da shi shi ba ko ba kyauta ta ka bashi ba in ta bashi kyauta ta kai kai da wannan liyafa ta ka karbi ba ko ka komai ka ka da duk abin da ka sai abun ka ta ko hadisin ba ko duk abin da ka ba abaka ya ce abinci da baki ne ba ba mu kata ba ba har suka ce yake musu ji ba suka ce ba mu ci sai in kada ci ya zauna ci ko to shi ba ko liyafa ta aka samu kuma sannan dama ai ka'ida ta wanda ke ba da liyafa da shi aka cin liyafa Allahumma illa in yana da ubin da bai ci kuma ya san wanda zai ba kina iya ci to wannan babu laifi da haka ci wannan ba hibata aka ce mata ba biyafa aka ce mata da haka tare ka ci shi wannan ba wai ka so na ka ci tun wannan adana ba wannan ribata daban biyafa daban ku fahimta game da mai tambayar bakon da kai bako a ah, in kai bako da abin bakon da aka samu abin da baka ci sai ka bar shi yana ci kana jan miyau Allah ba ko kana kai abin da baka ci don ɗaya yana bako na ɗaya kashe ma inda kashe ma amma ba abin kana ba kuma sai ka bashi da shi kana shi sun gani wannan yawa ta sai ka ci kare da yawa ta wannan yawa ta kun ga shan sada kuma mu aje da ta zo gadi saboda irin duk duwa ga da aka da minti goma sha biyu yanzu kamar irin samarin an kai wani aure haka na yi ka shiga tun da ba kai dai ka ba shi kuɗi ba kuma ba a shi zamun ka ce wato ita a sauki gare ta in mutu ya tsanan ma kai ne lokaci ka fada cikin tsanani ka ba shi wancan ya ba shi wancan ya ba shi wancan ya ba shi kun tara ma wajen dubu talatin ina ka kai gane cewa dole dubu uku da kasa suna na aka yanzu babu ruwanka da wannan abin kamar mutum ne yana cin riba yana sana'a ta yana kuwa a sashi da bashi da ruwa amma kuma yana sayan gisa ce yana sai tuwa yana sayan kaza yana sai tuwa ka ce wai ba su ci abinci ne gudun kai da kuɗin ruwa na wata kawai da bincike to ai ta yi ba kuɗin ruwa na ba waɗanda kuɗin riba da ya samu na abin sashen da ya sai tuwa to ka tsaya wai sai ka yi bin silibi ta riya ta hana ka wannan abu. haka abokai abin da suka tara mu abokin zai aure ka sa wai kaka cewa a babu da ta saka wani ba kai dai ka bashi ba aiko ko Ko kai dai ka bashi saka a jihu ne ka sa abin da ya su dole sai yi walima da su ka ni ko shi na shiga an ka ce wai to kuɗin wanda aka sa aka ba su aka azawa na gara kaza kaza kaza kaza ko da aka yi dubu goma sha uku na ya ɗauki dubu ga goma ya sa ciki ya ɗauki uku ya sa ya ba su ai sun shi da hannu ne waɗanda da hisa da kuma wani ya ba su kasan da haka nan wannan bincike ba wannan bincike jama'a shari'a ba ta azabu wannan bincike ba Abin da ya bayyana gare ka karara shi na zaka magana akan sa da bai bayyana gare ka ba ina fata ku fita ka wani kawo kuɗi dubu ashirin da biyar ce ga su sai da ya kira dubu ashirin ce ga su kuɗin da karanta ne ya ce da biyar ce ga su ruwan nan da ka aza min sama ka ga gaban ka san abin ya ce to na gode sai ɗauki dubu uku ya sa cikin nasa ce biyu da mai cikin tsohon ga malam ga sunu to baka cin su saboda ka hili suke suna don an karba ka baka cin su amma an ba haka dan ba zai yana ba shi da ruwa baka kuɗi ko ya baka abinci babu don ka da wani abin ka tsaya sai ka yi da wani ne wa ina ya same su babu don ka da wani abin Allah ya samu gana ka ah, kun fahimta ko? وفي ah, رواية Ya ce wannan da ladhi yaju fi sadaqatihi misali wanda ke koma cikin sadaka sada ya ba su ka masalul kalbi kamar karena yaki wanda yi amai kuma ya ulu sana hidawa ila qayhi fa yakuluhu shi mun fahimta ko wa fi riwayat al-a'id fi hibatihi wanda ke dawa cikin kyautarsa kal a'id fi kaihi daidai yake da wanda ya dawo cikin amansa bayan sai ya amai ya dace mun fahimta ko don haka ne hina mai girma. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن الآعد في صدقته كالآعد في كي متفق عليه daga umar ɗan haɗa da Allah ya ƙara yarda da shi ya ce hamaltu ala farasin na ba da doki ga wani shahu ya je jihadi saboda Allah shine Hamatu ala farasin na bada doki fi sabilillahi cewa wanda bai da abin hawa ga doki na shahawu sai shi haka yaki na ba shi wannan ne ba ya je ya dawo min ba na ba shi shi ta idin ga wannan aikin da shi fa ba a hullabi kana indahu allabi kana indahu wannan da doki yake a wajensa fa a ba a hu sai tsoratar da dokin sai banzatar da shi ya kaga ba ki abinci da abin sha har doki ya lalace kamar misali ya gan zuwa ga fili kaga ya bazzatar da shi kenan sai umar ya ga dokin wata rana dokin da ya ba su a ƙosashe sai ga shi an maishe shi banza ya lalace ya ce fa'arattu an astariyahu sai ni niyar in saye shi daga wanda ni ba shi kaga dokin daga wa yake daga umar ya koma ga wancan ko ya ga an wulaƙanta dokin yara ne sai ne shi sai abi ne wa banan tunida ci annahu shi mutumin ya bi a hude sai suwabin shi bi rukuzin da rangwame tun da ya lalace amma kamin insa ya fasa atun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ni je na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaida ta shari'a duk abin da ka yi haka mai ahalar Allah ta gafarta masa Abdulrahman da aka dare shi yace kada ka aikata aiki sai ka san hukunci Allah game da wannan abin to su sabai haka suke yayi ya sai amma sai tsaya ce bayin in tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halatin wannan abin da ya halatin da ni tambaye shi fa qala sai ce la tashtarihi kada ka sai kada ka kuskura ka sai wala wala ta'adu fi sadaka sadaqatika kada ka koma cikin sadaka sadaka basuwa ai dokin da ka bashi sadaka ka bashi saboda ya je wajen daga addinin Allah kar ka koma a cikin sadaka da ka basuwa wa in adaka hu bi dirhamin ko da zai baka shi akan dirhami guda ba iya ka rukusa ba ko da zai a dirhami guda ka baka dokin to kar ka sai shi fa inna la'ida don lalle wanda ke komawa fi sadaqati ga sadakar da yayi kal aidi fi kaihi kamar wanda ke komawa cikin amin da yana sai muttafaqun alaihi sai kaga da sadaka da kyauta duk ba su halatta kai ka dawo mu abin sai in uba kake suka ce da yabba uba bai koma ga wannan abin uba na yabba kyauta mawadaci na uban kaga inda uban bai da shi ne da share duka wadan yake a uban mawadaci na tunda kaga ita kyauta ana yin ta ga mawadaci nan tabbata mata da sadaka ita sadaka ga yaku bai aka yin ta waɗanda ba su da amma ita kyauta kana ba hawa da yi ga dukiya da matsayi kyauta ta ita halatta to misali in ɗaya ba da kyauta ga ubanai to ba ta lissa ta dawo matsayi eh, eh, dawo ga ubannin shi ake wani abu gare shi amma idan uba ya ba da kyauta ga ɗanai to ya halatta kuma hidawa daga bashi an sheta shi uba yana da wannan dama yana iya ba da kyauta ga ɗani da baya kuma hidawo sha'al sha'abin nan da ba ɗani shi ba komawa na yayi ga amansa ba shi matsayin uba gare shi wanga kuma dukiya ta ɗane ta kuma ɗane mallaka ta yana ta ayi hina za ka ci hina damar shi haka shi an kawo ɗan gobe wannan abin shi uba amma ɗa bai da wannan rangwame alama illa ta in mai da ta ina ta hanyar gado to wani kuma wani hukunci ya canza ya baki shi da ta gadonsa ko da cikin masu gadonsa ya cika yanzu wannan hukunci daban na yanzu gado na shi kuma gado Allah ya raba shi ya ce ga masu gado kuma yanzu gado ta daga shi amma in ba haka bai taba shi amma shi uba ba ta hanyar gado ba ya ba shi kuma yana koma cikin dukiyar nan kuma shi ansa. ina abin nan da ni baka ba ne kaza ya halatta shi shi uba mun fahimta ko qawlu da yace hamatu ala farasin fi sabilillah ma'anahu tasaddaqatu bihi ala ba'd al-mujahidin na ba da kyautar doki ga wasu daga cikin masu zuwa jihadi sai ya tobatar da shi sai ni ne sai sai kan mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce min kar in saye shi ko da zai sai sa mishi da dirhami shi kun dai bayanin hadisin ga sai mu dawo jibi ko abin da aka gashi ne sai mu dawo jibi saboda lokaci ya nisa wa alaikum assalam misali ɗaliban ba da hajji ne mun ka dawo ka gani ba ai ba mu kare ba mu ko mun kare don lokaci ya riga har takwas da ashirin da ɗaya don haka mu bar shi har mu dawo jibi mu yi da magana ta Allah ya da subhanakallahumma